A yanzu haka dai ana ci gaba da tattara sakamakon zaben kujerar gwamnan jihar Kogi da aka gudanar a jiya Asabar. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce an samu gudanar da zaben cikin nasara. Kwamishinan hukumar zaben a jihar Kogi Husaini Halilu Fai ya bayyana cewa shirin sanar da sakamakon wannan zaɓe na Kogi ya sha bamban da wanda aka saba yi a baya. Sakamakon zaɓe a rumfan zaɓe dama likawa ake bayan an tabbatar an eh, duba an ce ga na wannan fati ga na wannan eh, fati kowa ya sa hannu sai a liƙa daga nan sai a tafi eh, rack eh, collation center to a can ɗin ma liƙawa ake yi kawai a wancan zaɓuka ɗin amma na wannan ana ba da sakamako daga rumfunan zaɓe akwai eh, mataimakin eh, mai tattara wannan sakamako din wadda zai turo mana wurin tattara abin eh, sakamako din nan guda 239 to bambancin kenan amma mu ne nan za mu samu wannan ba damu a canza sakamako kenan a'a ba a yi na zai yi wuya. To su ma dai wakilan jam'iyyun siyasa sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana. Sunana Muhammad S. Salisu. kai ejan ne na ejan ne na jam'iyyar apc eh, a yanzu haka kana anguwan sarkin noma mazaɓar sarkin noma lokoja kogi state kuma insha Allah as you can see muna zaune lafiya babu wani rigima ba komai zaɓe na tafiya daidai wa daida insha allahu mun gamsu da yadda abubuwan mun gamsu da yadda komai ke tafiya ba matsala ba matsalar na'urar nan ba matsalar na'ura ni sani shu'aibu ne daga wad'i e. PDP, an agent for PDP. So gashi ka gamsu da yadda abubuwa ke tafiya na mazaɓar Eh, na gamsu. Batun na'urar na ta tantance kati wato kati reader ba ta da matsala na Ni ba mu kowane matsala ba, duka suna tafiya daidai. Kawowa haɗa wannan rahoto dai sakamakon da ba a hukumance ba ya nuna cewa jam'iyyar APC na kan gaba a yawan ƙuri'u. To amma tun a jajibirin zaben mai magana da yawun gwamna Idris Wada na jam'iyyar PDP Mr. Frank Sha'aibu ya zargi jam'iyyar apc da shirin yin magudi ta hanyar jibga jami'an tsaro fiye da kima ana sa ran hukumar zaben dai za ta kammala tattara sakamakon kuma ta sanar da shi a hukumance a yau lahadin nan mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a najeriya